الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول السائل ما معنى حديث الحديث عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الصحي فإذا نامت العينات استطلق الوفاء رواه أحمد من قال الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نوب كما تكر سنة بوئي سوني سكير كده ما دو أبنا دبرسا ما تكر كاي بكي تو بك سمي لين زي تتوبا يسعى كتدو وان لي بكي الولا تتاور وري يساكي الولا wannan yake ina son ka sanar da yan uwa musulmi cewa a cikin kurkukun goron dutse masallacin yan kurkuku yana matukar zuba a duk lokacin da aka yi ruwan sama shine ake neman yan uwa musulmi da su taimaka da kwanan rufi da siminti da kwaki domin a liƙe waɗannan masalla a za a iya saduwa da waɗanda suke zuwa wa'azi gidan kamar su malam abubakar mustapha a science and technical school board sabuwar kofa ko kuma malam kabir muhammad a kurkukun goron dutse a duk ranar lahadi da safe ko juma'a da yamma Allah ya saka da alkhairi aka ce gidan kurkuku suna da masallaci masallacin yana yoyo ana neman masu ba da taimako su taimaka saboda Allah a gyara musu masallacin su wanda ya taimaka Allah zai saka masa da alheri. Allah ba da ikon taimakawa an ji wa'anda ake son a da su aiko sa'annan ya ce هذا الحديث صحيح أم لا وفي الحديث الرباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح هزينا على الدنيا فكأنما أصبح ساكتا علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن حديثين كاو صحيحين كوبا صحيحين بني to wannan hadisi na farko dama imam al ya ce wa ruwiya an anas in kuka ji an ce ruwiya ma'ana akwai alamar tambaya kenan shine cikakken hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha hazinan ala dunya asbaha safikan ala rabbih ta'ala asbaha أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو azza wa jalla. ومن طبع ضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله عز وجل ومن أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله رواه الطبراني في الصغير حكى المنذر يفدا وإن حديثي قد أكو كان تنبين إنجل شلسو وأن نفرقو دي أقوي علامة تنبين أغريشي دا وأن النبي سنزو أما كريزا أبنتي كما كنزو أسي أسبت ما كيهين قوبا كيهين إن شاء الله wannan akramakallah menene hukuncin auren dole a cikin addinin musulunci to auren dole a cikin addinin musulunci ya kasu sai ka yi iyaye da suka tilasta miki ki auri wannan mutumin sun ga shi ne ya fi cancanta to abin da ya fi miki lafiya sai ki ga ki zauna in kika yadda kika je kika zauna aure yayi kenan har abada yasa imamu malik yake cewa Eh, uba iyaye suna da ikon tilasta eh, ƴarsu su aurar da ita ga wanda suke so to amma tun da tambaya kika yi game da a cikin addinin musulunci shi ne ya tabbata cikin hadisi sahihi wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah iyaye na sun aurar da ni suka ba wani wanda ba na so saboda su tsaga matsayinsa su tsaga darajarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi yace aure dai ke ne in kika na so in ba kya so babu aure wata matsala ce ta kashi sai ta zo so wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ta ce to ta yarda da auren dama so kake ta tabbatar a shar'ance ya tana da yanci ko za a iya tilasta ta ko ta ki ko ta so sai manzo Allah ya bada zabi in kika zauna kika bi magana iyayenki aure yayi na biyu wancan riwaya kuma da ta zo wacce take sai manzo Allah yake kina da zabi in kina so zaki zauna in ba kya so auren da yi ba mun gane ko shi yasa auren tilas ya danganci ɗan da za aurar za aura da ita da wanda za aurarwa da su wanda za su aurar da ita kai in iyaye sun kalli wani abu ne dan san duniya mutum ba mai addini bane ba wanda zai kyautata masa bane in ta ce ba za ta yi auren ba za ta yadda ba auren babu in kuma sun ga abin da ya fi cancanta ne ita tana kallon kyalekyale wanda ke babu alheri mutum mai addini ne wanda zai kare masa addininta da mutuncinta da ta ya ta ci da ta to sai ta yarda da abin da suka yi za ka ga Allah ya tabbatar kuma ya tabbatar mata da alheri a cikin da saba wa iyayenta yanzu mun san hukuncin auren ci da addinin musulunci ne hukuncin sa eh eh wa menene eh me aure aure tsakanin ma'aurata yana son ta kana son shi eh an baka ya fi kenan in ba ta so aure zai yi da amma da aka ce za a tilasta maka shine aka ce in aka tilasta aka yi ta yadda amma in ta kiya take babu auren ba za ta zauna ba fa wannan mai tambaya ce ina hukuncin duban alkur'ani a cikin sallar nafila ma'ana mutum zai sallar nafila ya sai bude alkur'ani ya karanta me ya kawo karanta alkur'ani a cikin nafila aka ce faqra'u ma tayassara min alkur'ani duk sallar duniyar nan in ka karanta fatiha ka karanta inna atayna ka sallah ta yi duk sallar duniyar nan karanta fatiha kai ka karanta kulhu wallahu sallah ta yi to akwai wahala ki karanta kulhu wallahu to sai yawa yi gari ungon ku ana sallan adam kai ne liman baka haddace alqur'ani ba sai ka karanta Allah ya ce fakra umma ta yasara min alqur'ani sallan farilla ta yi da ayoyi guda uku me zai hana sallan nafila ta yi to sai ka ce sai ka sauke alqur'ani malamai suka ce babu laifi ka bude ka ka karanta ma ina hukuncin hoton alqur'ani mutum mai jaraba zai iya tabawa Abin da ake nufi da hoton alkur'ani alkur'ani ne aka kawo a rufe aka dauki hoton ma'ana bangon alkur'ani ba zai zama ba zai dauki sunan alkur'ani ba don ayoyin da surorin ba su a amma surorin ne shafukan ne ga su ayoyi da surori ya zama mai kenan shi ma ya zama A kan haka ba za a iya taba ba ko to ni dai yau shekaran mu biyu da wani kanan miji na ba ma magana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmi to eh kace in suka shirya Allah zai karbi sallar eh suka shirya Allah zai karbi sallar su zai gyara abin da ya wuce abin da ake so ku je ku shirya da ku shirya da shi ba a tun ba a magana din ko gaisawa ayi a musulunci shin tun da annabi ya ce shi mutum ne kaman mu shin gaskiya ne cewa bai fi mu daraja ba in ya fi mu dan Allah a yi mana a yi mani bayani to wa'in kamar haka ba sai a rufe a aji abin da suke yasa a tambayi da yawa sai a aji haka makamanci haka ne abin da za a fada a nan shine wane ne mai shi wannan halitta da kake gani ko kike gani annaba manzannan Allah su ne suka fi kowa shi shine tsakanin manzon Allah da mala'ika Jibrilu zance kanci shi ne manzon Allah ya fi mala'ika Jibril ma'ana manzannan da suka fi kowa su kansu Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd su manzannan kansu Allah ya fifita waɗansu a kan waɗansu fiyayyensu duk baki ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana manzon Allah ya fi wani duk halittar Allah daraja da ɗaukaka wurin Allah maɗaukacin sarki shi yasa kai ko ce da kuka zamo al'ummar manzon Allah in kai wa manzon Allah cikakkiyar biyayya kai ma ka fi sauran al'ummomin annabawa da manzannai da suka gabata saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka ba ke ko kai ko ni ba har mala'iku har manzannan Allah manzon Allah ya fi su daraja inna ma abin ake fada Allah ne yake kul inna ma ana basharun mislukum kace ni mutum ne dan adam kaman ku a cikin dan adam taka amma fifi ko wurin Allah ko a cikin ungon ku kan wani ya ci wani ko tambaya ta guda biyu ce shin malam yaya yin wanka ko bacci bayan sallar la'asar yake a musulunci da kyau ko kuma babu kyau akwai bambanci tsakanin a hausa abu yana da kyau ba ko ba shi da kyau abu ya halatta ko bai halatta ba abin da ake nufi nan ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta kake nufi ko bai halatta ba ya halatta a yi wanka bayan sallar la'asar ko a yi bacci in ta kama hadisin da ya zo a ciki man nama ba da asar fahturifa fala ya zo manna illa man fahu hadisi ne da'ifi in bukatan baccin ta kama za ka iya yi babu komai haka kuma wanka in ya kama bayan sallar la'asar za ka yi babu komai yaya bayani surar gabas da kafafu wato mutum ya nike kafafuwansa su dinga eh, fuskantar alkibla a cikin masallaci ko a wajen masallaci yana so a yi masa bayani a taimaka a yi masa bayani akan haka in ka ce shurar alkibla duk abin da ka ji an ce an shure akwai alamar wulakanci a ciki sai a ce bai halarta ba yi abin da yake wulakanci amma in kana nufin mutum yana zaune a masallaci ya gaji ya bukaci ya miki kafa sai sarara sai a ce ya halatta babu komai a ciki dan za ka lura ai aka ce in za ka yi sallah ka yi sallah a tsaye in za ka iya ko in ba za ka iya ba kai ne a Saude in ba za ka iya ba kai yaya a cikin gide to yaya za a yi cikin gide kai <laughs> sai a ke ka babu kana kallon alkibla babu komai zan ci suka da mutane ke suna cewa wai yana cikin ladabi kada ka mika kafarka kana fuskantar gabas duk wanda ya zauna yana karatu a cikin masallacin harami sai da yawa alhalun aka za mu zauna muna karatu wani lokaci tun safe, ko tun yamma da rana har zuwa mutum ya gaji za ka mika kafarka ga mike ka dan huta haka sai mutumin bukhari ko mutumin rafi zai buge kafarka dan ne ka mike gabas suna da zafi ne su ahnaf Eh, duk sa'an da kake sallah kana tahiya kana takkar daya tsun kamar shi ba ma kai sallar ka ba shi ma yana ganin zaka bata ni sallah ne sai kama ya sar haka zai haka in yanzu yana wucewa kan miki kafa me me wanda ke da sassaucin al'amari sai bai ce kada kai haka dan bai bai halaka da ya kamata wani sai buge kafar taka ko ya take kafar taka suna da zafin hali ne babu komai a ciki in ba nufin wulakanci akal ba yace wai an ce kowace aya tana da sababin da yasa aka saukar da ita ko tana da dalili eh akwai ayoyi da surori da suke da asbabun nuzul akwai wanda ba a kawo asbabun nuzul ba ba lallai ne ya zama an ce sai da asbabun nuzul tambayar da kai ya halatta eh ya halatta a je wurin malami wanda ya san alqur'ani da tafsiri ya gwada ya nuna maka wannan aya ga sababin nuzulin ta akwai littafi guda da aka yi asbabun nuzul wannan nasu yi wannan nawa ne lubabun nukul fi asbabun nuzul duk suna na a ce maka wannan sura sababin saukar ta shine kaza wannan aya sababin saukar ta shine kaza akwai wasu ayoyi da suke bayani game da kafirai da azzalumai ya kamata mutum ya kira sunan wani musulmi ya ce masa kafiri ko azzalimi ya kamata ko bai kamata ba ya halatta ko bai halatta bai halatta ba balle ma a ce ya kamata bai halatta ka kira sunan wani musulmi ka ce azzalimi ko kafiri ba sai in ya tabbata cewa kafirci ya kafirce fili to wannan ba Allah ba magana ka bace magana ce ta alkali limamin musulmai shine zai tattauna a bincika dangane da dokokin shari'ar musulunci in ya yi sai a tabbatar masa a yi masa hukunci mulki amma kai waje kana cewa kafiri kafirai da wannan bai halatta ba har abada bai halatta ka zagi kowane ne ba kafirai ma su aka ce la tasubbu allazina yakuna min dunillahi fa yasubbu allaha adwa ko ba daidai bane ai jiya mun karanta Imam Abdullahi cikin alamatul muttabi'ina lis sunna yace duk wanda ya saba sunna ko da iyayenka ne ka saba musu a cikin kin sunna da suka yi amma karshen magana yake ne tare da cikakkiyar biyayya da mutunta su da tausaya musu kada ka wulakanta su abinda ake so kenan ko ni wannan hayaniya da tsarani rashin fahimtar yaya al'amura suke tafiya shi ne ya kawo haka kaga yayi kuskure eh Allah madaukakin sarki ya ce kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alayhi haka al'amurra suke duk wanda ka yayi duk sa'an da kake gani ai kafirai ne ai mushrikai ne ai ai kaza ne ka tambayi kanka dan uwanka ne musulmai ka taba tsakanin ka da Allah cikin dare kai nafila karo ki Allah Allah ya kire da wani da wani ka taba yi <laughs> eh to ga gani in ba da gaske kake sai ka ta roƙon Allah ka shiri wani Allah ka shiri wani a cikin waɗanda kake ganin masu bid'a ko kafirai ko musulmai akwai wanda in Allah ya shirye shi zai dauki tutan a tutan sunna shi kadai ya fi dubunka alfanu a cikin Allahu akbar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi Allah ya aiko mana ba amma a cikin makka ya yake ce yace Allahumma a'izza هذا الدين بأحد الأمرين da haka manzo Allah ya fada ba sayyidina Umar miliyan sayyidina Umar manzo Allah ta ta har ya kan manzo Allah ta ya fi tafi amma yake Allah ka dauka wannan addini da ɗayan umarawa guda biyu Umar bin al-Khattab da Abu Jahl ko to sai manzo Allah madaukin sarki ya shirye da sayyidina Umar shi su da kansu suka ce ma zilna azilla azilla hatta Umar ake sallah a boye ake sallah ran da sayyidina Umar ya musulunta na Umar ya musulunta kuma kowa ya san kissa musulunta sayyidina Umar yar uwarsa mace Fatima ita ce sababin sayyidina Umar ya musulunta kuma ya tashi za shi yi aiki da tun da aka halitta duniya ba a taba yin za a ce kashe manzo Allah sallallahu alaihi da ya zo sai biyorin yar uwarsa ita ta musulunta tana karanta alqur'ani sai tsawata lafiya me ya hannunki da gani yace har abada sai ta ta ka kai baka fakar ka kuma ce kun ga karfin duk ba da imani ya rasa zuciyar mutum Allah ne yake karfafa mutum to sai ji abin ba daɗi haka shine ne zama sanadiyyar musuluntarsa da ya ji ayoyin alqur'ani ya ga kuma matsayin matsayin yar uwarsa da ba ta isa ta yi musu haka ba sa'an nan sai je musulunta ran ya musulunta ya ce dan me za a yi sallah koyi a fito a yi sallah wanda isa duk ƙwaryar maka ya fito ya ce daga yau an daina yin sallah koyi ya zare kalensa ya ce duk ku mutanen makka duk da masu hajiranku da masu mulkin dan duk wanda ke son matarsa ta yi ta kaba ko uwarsa ta yi watinsa ya zo mu haɗu yace daga yau an hana yin sallah koye sallah a bayyane za a yi duk waɗannan masu mulkin danniya a makka wanda ya isa ya fito umar ya musulunta yau shike nan addini ya bayyana manzo Allah ya masa addu'a eh, ya manzo Allah ya Allah ya aika sayyidina Umar ba wa Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa kowa da abin da darajar da Allah ya ajiye shi ke alheri wa'anda kake gani ai wani kaza ne ai wani daya wani a cikin su shi ya dauki tutar sunna ya rika wallahi ya fi ka suna surutu in gaskiya kake so ya da addini daukakan addinin a kafa tutar jihadi kai ma ka san a cikin waɗanda kake ganin ba su ba akwai wanda yake ba haka bane to addinin musulunci ana tafiyar da shi ne yadda zai yi duk abin da ba zai yi ba ko yaya aka yi ba zai yi ba ko gaskiya sunan ta gaskiya ko duk abin da kake ciki wata rana za a ce masa sariyar ka ta tsari za a taba ce ma gaskiya ka ta tsari to abin da ake so shine a dade ana yin shine gaskiya ko duk wani kauce kauce wani ji da kai wani gani wani a'a duk ka bar shi ka kalli abu da adal, ka kalli abu da adal, mutum yana sallah tun ba haife ka ba ko wani tun ba haife iyayen ka taron salla sallah a yi sallah a yi azumi a yi haji a yi menene don aka samu wa'yansu matsaloli a yi kuskure ko an fahimci kuskure ko menene da mai shi kenan sai a yi hada a yi musu haɗin goro duk baki ɗaya kowa kaza kaza an nemi zaman lafiya ce wani ya shekara hamsin yana hidiman addinin musulunci kuma ba zai taba yadda ya zama kafiri ba ko da aikin da yake yi aikin akwai alamar kafirci a ciki shi ba zai ya waye taba yin abu ce shi yana son kafirci haka aka tambayi sayyidina ali yaya sayyidina ali ya khawarijawa wannan mas'ala ta su sai tsanani su shiga nan su fita nan sai su kafirai ne sai yace hum min al faru ai gudun kafirci suke duk sa'an da mutum ke gudun abu dan me za a danganta shi gare shi sa duk in ba adalci kai ba kai ma mas'alar ka ba za ka tafi ba ba kuskure kace su yi maza isa su ba da kai naka kuskure shi zama yana kuskuren wani ne ke da doyi wurin Allah naka kuskure yana da kaifi ko to ji da kai kenan ko kowa ya karanta wa ru'yatul ya ru'yatul fadl ala al-ghayr ko haka sahabban manzo Allah ba wanda yake gani kowa yana ganin cewa dan wasa ya fi sayyidina Umar yace da me ya kowa mai ce la zai ce la yace ya ku mutanen farfajiya kiyama duk baki daya kowa zai shiga aljanna sai mutum daya sayyidina bakare yace wallahi da na ji tsoron Allah kada na zamo ko ni ne ina gani ina ga kai tare da yadda yake shine fadiya sunaini in huma fil bari alqur'ani ya magana sayyidina abakar hadisai sai magana duk ijma'in malamai tun daga sahabbai har ana da kasa sun tabbatar da shi shi ko sayyidina umar sai sayyidina abakar sai dai kaɗan waɗanda Allah bai nufe su da alheri ba su kuma suka je suka ɗauko wannan al'amarin Allah ya kiyaye sai suna da lazimi da wazifa da suke yi ba muna fada dan mu bata wani ko a'a muna fada ne dan kada kai sakaci abu ya zo ya shiga maka me yiwuwa abin da zamu fada ko muke fada ba zai shiga kwakwalwanka ba a'a ba za su faɗa maka ba yanzu lokacin da suka tabbatar da aqida ka ta zama ta su za su yi bayyana ma komai cikin aqida mun zauna da su shekara nawa duk sa'an da shi a yayi sallah sai yayi haka duk sa'an da ya sallah lazimi da wazifa kenan shine Allahumma al'an mai quraish wa ibnatayhima Allah ka la'anci guma kan quraish gudawa guda biyu da ƴaƴansu guda biyu guma kan quraishawa wa ne wa sayyidina Abubakar sayyidina Umar su wane ne ƴaƴansu na na Aisha da na na Hafsa me yiwuwa yanzu ba za su gaya maka ba ko baka sani ba ba tabbatar da akidar ta tabbata bane tana dan a hankali in suka kullo maka za ka kauce ran da suka same ka suka rike ka suka tabbatar da cewa ka karbe abin ka rungume shi a hannu biyu duk abin da ke jiki za su bayyana maka ba wani abu ne da yake koyi ba abin da yake tarihi a rubuce a rubuce a karance kowa ya san abin da yake kowa ya sani in baka sani ba sai ka karanta al'amurra ne suka zo suka ya musu al'amarin duniya kowa ya zo kowa ya zo ya rasa menene yake ciki mutum ya je abinda hankali bai dauka yazo yana cewa wai shi to a hankali mutane za su zo wata rana zai wani lokaci zai zo abinda za ka zo ka faɗa a ce baka da hankali da hankali na ɗaukan a ce kaza mutane su ɗauka mai wani lokaci za a zo abin a wa'yan sabubuwa ba za su faɗu ba yasa tun daga farko ka hutashe kanka ka dawo kan cirma ba abin zai rage ma cikin darajar ka sai dai ka kara samun ɗaukaka in kana ganin cewa ai kaza kana iya yaudarar mutane ka faɗi abin da ka dama ka faɗi abin da dama wani lokaci zai zo waɗannan abu abubuwa duk kwakwalwa ba ta ɗauka misali lokacin da muke yara akwai wani abu da in kai bila bila ba na farin baka ba shi zai haka in ka duba farcen ka sai me a ba ku sani ba sai ka ga farcen ka yayi farji ya kokari kamar wata daga baya manyi manyi manyi baya yi lokaci yaya aka yi kwakwalwar mu ke ɗaukan wannan abu ba duk wanda ke da wanda lokaci da sauki haka za ka yi daina daina ba ni farin ba ka ki daina in ka gama ka duba farkin ka farkin ka wannan babban yatsa sai ka ga kaman wata akai fari yanzu an yi ai baya dauka kuma duk tambayar da muka yi ne sabari ba za ka me dalili ba za ka samu da ne ba ka da wata cikakken bayani ba da sai dai lokacin hankali ka tantani ne baka san me ake ciki ba yanzu ko kai ba zai dauka ba yasa zantuttukan da ake wa mutane da suna iya dauka yanzu wa'ansu zantuttukan kai ma ba za ka iya faɗa ba ka san hankali ba zai dauka ba to haka wa'ansu abubuwa da suke tafiya yanzu ka tabbatar da zuwa gaba za ka zo kana faɗa ba sa dauka kai kuma da ake faɗa maka maganganu ba ana tsokanan ka bane ba ana ɓata ka bane ba a'a gyaran ka ana neman gyara ne dangane da kai ana neman gyara ne game da kai shi yasa abinda muke abinda muke son ka dauka ya zama ma'auni shine lokaci ya wuce mutane suna faɗa da kace kace kan sabulu da sabulu, ba haka bane haka hankali ya dauka ko bai dauka ba malamai suka goyi bayan wannan bangare wa'ansu malamai suka goyi bayan wannan bangare ba haka bane kuskure ne ko daidai ne yanzu an fahimci kuskure ne ko to haka ake son ka tabbatar da cewa waɗansu matsalolin yanzu hankalinka bai kai ka fahimci kuskure ba ne daga baya za ka zo ka ga kuskure ne yasa duk a sa'an da aka faɗi magana kada ka yi faɗa kada ka yi tashin hankali kada ka ce an yi masu kada ka ce a'a ka kalli komai da mizani na shari'a da adalci sai ka zo ka fiya. akwai matsaloli da yawa misali da za a bayyana masa ka tabbatar da cewa haka al'amarin ne da hankali na iya ɗaukar kaza wanda ya kabalu dan kabalu da yan sadaru wanda ya kabalu kafiri ne wanda ya sadaru kafiri kafiri ne aka yi fada haka ko lokacin malamai suna da fatawa wayan kan malamai suna bada fatawa malaman kansu suna na ayyan mun fito sun ce da ai kuskure amma wannan matsalan ai talafa yanzu waye zai ce dan kabul kafiri ne waye zai ce dan kabul kafiri ne to wannan matsala yanda ka gatta yi matsaloli sun fi dubu cikin abubuwan da kake rike da su ba za a bayyana maka haka za ka zo ka ga ashe dama duk fata lokacin mu ashe duk kuskure muke wanda yake dan kabul kafiri ne ya kuskure wanda yake dan kabul kafiri ne ya kuskure to amma kan kuskure da da malamai da majiya da kowa ake kai a yi rubutu a yi fada a yi menene da menene to haka ake son ka san waɗansu matsalolin da kake fada a kansu yanzu zuwa gaba za ka zo ka ce a ce kuskure ne to amma a tafi a hankali yana so a taimaka masa da addu'a yana so zai fara kasuwanci a kasuwar sabon gari Allah ya sa Allah ya masa afi alheri to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya yalwata arzikin ka ya kiyaye ka da sharri da bala'i ko duka baki daya kuma ka bi tsoron Allah cikin kasuwancin ka Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib rabbi sani ne ya fi dare duhu ya yasa kake ganin ɗan uwanka ba ka so ya samu kuɗi ba ka so ya samu kaza dan me yasa kuma kana kallon arna suna tawar baka damu da mun gane ko amma dan uwanka musulmi wanda za ku yi sallah tare da shedan sai zai saka muku hasada dan menene dan menene ba komai ka wannan ba wallahi shedan ne kuma Allah yake alhaakumut takasur hatta zurtumul masabir kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna kace ba komai ne yasa kuke yin waɗannan abubuwa ba tafahu alfahari da ji da kai wannan yana gani shine wannan yana gani shine wannan dukkan ku kuma baki da an ce almuslimu aqul muslim قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة yana cikin بعد بيان وجبت العمرة da bayanin fadalan umra dama malamai sun sabani wai suka ce umra farilla ce wajiba ce kamar haji saboda dalilai kwararan dalilai da suka zo wai suka ce a'a sunna ce saboda waɗansu dalilai da suka zo rauna na akan cewa umra sunna ce amma dalilan da suke ta umra sun fi inganci da kwari da tabbata yasa mun muka ce umra mafi arjahul aqwali umra wajiba ce kamar yadda haji yake wajibi ke an karbo daga Abu wurin ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake al umratu ila al umrati kaffaratu lima bainahuma yace umra zuwa umra dan kare zunubi ne tsakanin umra zuwa umra in kai umra kafin ka kai umra kuma mai zuwa zunuban da kai tsakanin ka da Allah kananan zunubai sai Allah ya yafe maka amma manya manyan zunubai duk abin da kai ba sa yafuwa sai ka tuba ka daina in hakkokin mutane ne ka maidan musu abin su ka ba su wal hajjul mabruru yace hajjin da yake an yi nagarta a cikin karbabben haji laisa lahu jaza'un illa aljanna ba shi da sakamako sai aljanna ma'ana wanda ya ɗauki kudin halal ya je da niyyar da niyyar tsakanin shi da Allah yayi aikin haji kamar yadda Allah ya umurce shi bai zalunci kowa ba wala rafata wala fusuka wala jidal in Allah ya karbi hajjinka zai maka sakayya da aljanna babu mani tamara qabla al-hajj yace babin da ke bayanin wanda ya yi umra kafin haji ya halatta ko bai halatta ba tunda an ce wa'an suka ce hajji shine farilla umra na fila ce to kan haka ne wanne ne ya kamata wanne ne ya wajibi a fara yi hajji kenan ko don haka umra ta yi ko ba ta yi ba shine aka ce babu laifi umrar ta yi قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج فقال لا باس إذا انت بي عبد الله بن عمر لم يدعو yin عمره kafin حج في باب laifi ma'ana عمره تاريخي قال إكرمة قال ابن عمر ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج إكرمة يتي عبد الله بن عمر اكرم yace قال ابن عمر ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم اكرم يتي عبد الله بن عمر يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياي عمر كافي ياي حج حكم نفسي كينا وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني إكرمة بن خالد قال sa'altu ibn umar mithlahu yace ya tambayi abdullahi dan umar kwatan kwatin abin da ya fada mana babu laifi kenan قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال عكرمه بن خالد سالت ابن عمر رضي الله عنهما مثله باب كم النبي صلى الله عليه وسلم wani babi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nawa yayi umra umra guda nawa manzon Allah yi hajjabar duniya mun gane ko duk abin da ya dangaci manzo Allah sai da suka bincika wallahi to nawa ya umra to nawa ya haji yaya aka yi duk wani abu babu wani manzo da Allah ya aiko shi duniyan nan al'ummar sa suka kiddige suka kiyaye suka kirga al'amuran sa daya bayan daya hakan sai rayuwarsa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakka birai sai da suka tabbatar da babu wani abin da yake koyi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan dalili hujja su tabbatar da cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci sauran annaba da manzanni قال حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إهداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمينا السنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال أروى يا أما يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول أبو ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمر أربع أمرات إهداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر أمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط ممكن ده شيء أوكي كلميكو أهان سلي أنكر بولك مجاهد يتي دخلت أنا وأروة بن الزبير المسجد mujahid ibn jabar yace wanda yake yana cikin manyan manyan malaman tafsiri yana cikin manyan manyan malaman makka yace ni da urwatu dan zubair mun shiga masallaci fa idza abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma jarisu sai ga abdullahi dan umar sahabi radiyallahu anhu yana zaune a cikin masallaci ila hujrati aisha yana zaune kusa da ɗakin na na aisha wa idza nasu yusalluna fil masjid sai ga mutane suna sallah a cikin masallaci salatar duha lokacin walha suna sallah baki ɗaya ko jama'a ko ko a'a ko wanne ya tace na sallah qala fasalnahu an salatihim suka ce sai muka tambayi Abdullahi dan Umar wani wace sallah kuma ke ake menene ina hukuncin wannan sallah wace ne kuma ya faru fa qala bid'atu sai ai bid'a unzurutun bid'a mun gane ko yace bid'a tunda shi ba shi da nasi daga manzon Allah a cikin sallar luha amma nasi ya tabbata manzon Allah ya sallar luha ya umarci Abu Hurairah ta dai to sai malamai suka yi tawil wannan suka ce sayyidina Um Abdullahi Umar yana nufin cewa jin sallar walha a cikin masallaci jama'a ko bayyana shi shine bid'a ba ainihin sallan ba wani suka ce a'a yana nufin sallan dan ba shi da nafsi kan manzon Allah ya halatta sallan ha in ya zama da shi bai sani ba wanda ya sani zai zama hujja a kai akan haka sallan wala ta zama ne kenan sunna ko ثم قال فأنا سيتي ثم قال له da suka tambaye shi me wannan sallah da ake yake bid'a sai suka ce kami ita marar nabi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to to nawa ne ma manzon Allah yayi umra a cikin rayuwarsa sai Abdullahi dan Umar ce arba'un to hudu yayi umra ilahunna fi rajab bayan umran ma a cikin watan rajab akai to sun san cewa ba haka al'amari ne ba bakari na rudda alaihi sai suka ki yi masa raddi dan malamin su ko da yake sun san yayi kuskure ko yayi an samu wahami daga Abdullahi dan Umar yadda ya faɗa din ba haka bane manzo Allah bai umra ba a cikin rajab to amma tunda ya faɗa kuma sun san cewa manzo Allah bai taba yin umra ba a cikin rajab amma darajar sai na Abdullahi da Umar ya sa sai suka kai masa raddi ai sai masa rashin kunya kenan ko fala yace mai riwaya yace wa sami'na na aisha yace suna cikin wannan sai suka ji motsin na aisha tana goge tana goge hakorinta da asawaki al-istinanu ka sa ruwa ka kurkure ko ka sa asawaki kana gogewa sai suka ji motsin na aisha ma'ana wannan lokacin na nana aisha ta zo tana asawaki watakila alwala za ta yi ta ma ta yi walha ko menene ne tsafta ummul mu'minina fil hujra sai suka ji motsin na na Aisha a cikin a ta mu a tawaki tana goge bakin ta da shi hakoran ta da shi fa urwa sai urwa ibn zubair yace dama urwa na Aisha na bukaci urwa ibn zubair ma yake ce asma'u ko asma'u kuma yar uwan na Aisha ce to zama mai ya duk kudi abin na zuwa shi da ka'ida kuma bala ma adam su faɗa kaza ɗan lemon su faɗi kuma ɗan gombe su ma su faɗi hmm? ya ummahu eh bala na adama su ba sa cewa ya kumbu kenan ko ya kumbu su kenan ko duk bala na adama ba sa cewa ya kumbu wai ya kumbu waɗannan su zari a cikin ya ummahu sai abdullahi zubair ya umma ya ummul mu'minin ya uwar mu'minai ala kasma ila ma yaqulu abu abdurrahman baki bi abinda abu abdurrahman abdullahi da umar ya fada ba qalat ma yaqulu sai me yake fada me yake qala sai yace da ita zubair urwa dan zubair yace yaqulu abdullahi dan umar yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ikamara arba'a ikamara arba'a umurat ai abdullahi dan umar yana cewa inna rasulullahi bi تفسير سوى من ذن الله لن يثبت ذاه يا عمره إذ في رجب أي عمر ما في رجب أتي كنا لا أي شيء تجمع بحق على الأمر ينكبا أما تكبت دمت أي عبد الله لن عمر تقولنا تكي قالت تكي يرحم الله أبا عبد الرحمن الله يجيك أبو أبا عبد الرحمن عبد الله لن عمر كينا ما تمر عمرك إلا وهو شاهده Allah ya kan Abdullahi dan Umar haka ne manzon Allah bai taba yin umra ba sai tare da Abdullahi dan Umar amma ya fahimci kuskure ba a taba yin umra a cikin rajul duk umran da aka je tare da manzon Allah tare da shi aka je amma inda wahani ya zo masa ba a taba tafiya a cikin rajul ba ai umra ba mana aisha tana da ladabta tana cikin manyan manyan malamai ko ba ta to wa'annan su aka ce ainul ifaba fi masadrakat aisha ala sahaba nana Aisha da ko masu ce masu sahabiya manya manyan sahabbai sai ta ce Allah ya ji kan wane ai bai fahimci abin abin da ake nufi ya zo ya tarar da manzon Allah na magana sai ya fahimci sai ya ji karshen hadisi shine yake abin da manzon Allah ya faɗa kenan amma a cikin gaskiya ga yadda al'amari yake sai ma sayyidina Abubakar sai ma sayyidina Umar sai ma sayyidina Usman sayyidina Ali Abu Huraira sauran sahabbai duk baki daya kuma aka amince kan abin da ka faɗa shine daidai malamai suka yi rubutu akai littafi musamman ainul ifaba fi mastadrakatu aisha ala sahaba akwai na zarkafi akwai na suyuti akwai na wani da wani suka tattara zanci tukar da sahabbai suka yi sabani na na aisha ta ce a'a wani ai ba haka al'amari yake ba ba da kuma za ta gyara amma ba babu reni a yanzu akwai alamar ta wulakan ta Abdullahi Abdullahi dan Umar anan tare da cewa uwarsa sai a shar'anta ko amma su ta girman sa yarhamal yarhamullahu aba Abdurrahman balarabe duk sa'an da za kira shi ka kira ba da harkunyar sa ta gama ta biya ta mutunta shi mun gane ko sai Allah ya ji kan Abu Abdurrahman Abdullah dan Umar haka ne duk umarin da aka yi tare da shi ake zuwa amma manzon Allah bai taba yin umra cikin rajul ba mun gane ko to ne malamai sai zan tuka game da umarin manzo Allah in suka uku ne in hudu ne to zancen rajab din wani suka tabbatar wani kore karshen magana zancen na Aisha ne mafi gaskiya ba a yi cikin rajab ba wani suke umarin ma uku ce ta hudu manzo Allah ya umarni ne aka je aka yi bai je ba sai aka shirga da shi a ciki wani suka ce yayi to hudu gami da da ya cikin hajjatul wada kowa da gwargwadon fahimtarsa قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عروه بن الزبير قالت قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل يتي لا تنبين أنا عائشة الله يكرم سيدا سيتي من زم الله صلى الله عليه وسلم في كما يوم عمره الرجل بار قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا حمام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع أمرة الهديبية في ذي القعدة حيث سده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجيران إذ قسم غنيمة أراه هنين قلت كم حج قال واحدة أن كربو دغا كتابة تناكا بي أنس kasada ibnu bi'ama as-suddusi yana cikin manyan manyan malaman tabi'ai yace na tambayi anas to nawa manzo Allah ya umra sai ce so umratul hudaybiya umran da aka je na hudaybiya kenan ko fi zulqa'da a cikin zulqa'da aka yi wannan haitu saddahu mushrikuna yayin da mushrikai suka hana su shiga makka to yaya za a ambaci wannan umra kenan an hana su shiga makka to yaya aka yi da an ce wa in umsirtum fa masaytara min al-hadi ko da aka hana su sai suka yi sai suka warware daga daga ko wa umratun min al al da wada umran kuma baɗi da aka zo aka yi fi zulqa'da a cikin watan zulqa'da din haitu salahahum ya lokacin da aka zo aka yi sulhu da mushrikai wa umratul ji'rana da umran da aka yi ji'rana in qasama ganiyatan ura hunain la yayin da manzon Allah ya je ya raba ganiman riban yakin da aka samu cikin yakin hunain yakin hunain an sha wa musulmai sun sha wahala a ciki har Allah madaukakin sarki ce wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina fa anzala Allah haka wannan yaki ne da aka ji musulmai suna ganin sun yawa yanzu ba ana dogara ga Allah Allah shine kaza to ban an yawa sai aka an ji cewa ana da yawa duk sa'an da ka ji cewa wani abu sai Allah ya labartar da kai ba Allah yana so ka bar masa komai manzo Allah ce ko hancin takalmin ka yi tsinke ka roki Allah madaukakin sarki ya baka ikon gyara ko hajji sirri da zaka sami aka ce ka roki Allah imamu shafi ce, Allahu yaghdabu in tarakta Alahu. wa bunayya adam ina yasalu yarzamu yace Allah madaukakin sarki in baka tambaye shi ba baka roke shi ba zai rushi da kai amma dan adam yau ba ni gobe ba ni biri ba ni ai sai mu tashi da sama mu koma gidawa ayo ya za a Ba a kawo kawo kawo sai a tashi kenan ko dan adam baya iya baya daukan wannan amma Allah madaukakin sarki ya fi sabu in tarakta su'alahu manzo Allah ce Allah yana sun masu roƙon Allah su nace a cikin roƙon duk sa'an da kake roƙon Allah ka yi kada ka ce na roƙa na roƙa ba a bani ba ka san ka kyale Allah da sha'aninsa wannan yaki ne na hunainin mutane aka ji za ba daɗi har aka kan juya haka sai na abakar ke dukkan mu da wahala ta yi wahala ba wanda ya fito fagen fama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib kuka ce dukkan mu bayan manzon Allah muka zo muka raba muka muka muka akai shi ne fagen fama haka shi shugabancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da cikawa da aika eh, a aikace yake yi yasa dan an ce ka fito gaji zuwa ba abin kunya kai eh, amma ne sai ku tafi ku tafi eh ni ba ni na san abin da muke da gaskiya ne fito كم da manzo Allah kuma yake nawa yake wani da يتي واحد يتي تسعين حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ga an ce manzo Allah yayi haji kafin yayi kafin ayi hijira aka ce yayi umra kafin manzon su kan malamai abinda aka yi shine yayi haji wada hajjatul wada sauran haji in za a yi sai aika wani kai ne amirul haji bana wani kai ne amirul haji bana wata ana aka sa abu sayyidina Umar sayyidina Umar ya tambaye ya sallami manzo Allah za a je umra ne ko haji manzo Allah ya ce la tansana min salih da'watika ya Umar in ka je wurin aikin haji ne ko umra kada ka manta da mu cikin addu'o'in da kake yi wa hay koya manzo ai na umar addu'a eh? amma ka je sai kada ka manta da mu kai karo kan muna Allah mun ga tawadu an ci irin nan da Allah ce la kan sana ya afi min salih da'awati duk wanda ka ce shi ne kana ko ba hauke lokacin da yake cikin sai sai ko mun malam ka ce Allah ya gafarta malam sai ce almajiri ko malam malami ne ya kai na kin amma saboda ladabi Allah ya gafarta malam sai ce almajiri ko malam amma yanzu ce shi ne ko shi ne wallahi matsalan tana da ban tsoro Allah me ya kawo haka ni shehu ne ni waliyi ne sai ka faɗa ma sai ka faɗa قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتاده قال سالت انس رضي الله عنه قال اجتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الهديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته yace an karbo daga Anas Allah ya kara masa da yake an tambayi ka tare tambayi Anas sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to nawa ne umra ko haji sai yace itamar sallallahu alaihi wasallam haifu raddu Allah ya yi umra lokacin da suka suka hana shi shiga Makka din aka dawo da su wa min al-qabil kuma sai aka je aka yi umra din al-Hudaybiyya wa umratan fi Zulqa'da yace da wata umra kuma da aka yi watan Zulqa'da wa umratan ma'a hajjatihi da umran da yayi a cikin hajjatul wada'i dama hajjatul wada'i manzo Allah ai kirani yayi ko tunda ya koro hadaya daga wajen harami kirani kuma shine ka hada hajji da umra amma ba za ka warware ba sai ka tsira nan sallah قال حدثنا هربة قال حدثنا همام وقال ائتمر أربع أربع عمر في ذي القعدة إلا التي ائتمر مع حجته أمرته من الهديبية ومن العام المقبل ومن الجيران حيث قسم غنائم هنين وأمرة مع حجته في حديث الليل قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج